mu a matsayinmu na mamban ecowas da african union eh, matsayin matsayinmu yana daidai da matsayin wannan kungiyoyin eh, abin da ake so shine eh, a ba ma wannan matasan da suka gwagwarmayar damar su gudanar da iko na rikon koriya amma al'amarin a ƙarshe yana hannu 'yan burkina duk komi suka tsaida bayan eh, sun tattauna sun shirya tsakaninsu eh, dole mutane musamman makwabta su bi amma in ya zamanto soji ne zai jagora wannan kungiyoyin wanda mu mambobin su ne za su ɗauki matakan da suka dace shine na dakatar da wannan ƙasar na aiki cikin wannan kungiyoyi cikin wata sanarwa da ya baya shi wanda yake ikirarin cewa shi yake jagorancin kasar ya yi kira ga waɗannan kungiyoyi da gada su ɗauki wani mataki na ladabtarwa ga kasarsa su bari 'yan kasar burkina su jagoranci wato ƙasarsu kamar yadda ya kamata saboda ai suna nan lokacin da blaise campore ya so ya yi kace-kace da shi wannan kundin tsarin mulki ba su ce komai ba muddin soji ne zai kasance a gaba cikin mulkin nan na rikon koriya wannan matakan za a ɗauke su amma daga baya ana iya a kawo sauƙi dangane da matakan kamar yadda muka shaida yau da shekara hudu haka nan nijar darasin shine eh, lalle eh, babu babba sai allah kuma eh, babu wanda ya san gaskiya sai allah daɗewa ga mulki komin iyawar mahukumta komin alherin da suke kawo a ƙasarsu yakan janyo musu baƙin jini yau da gobe kuma ya kamata a darashta ƙa'idodi na mulki da aka tsaida shi president blaise compaore eh, ya yi kuskure da ya so ya yi wannan tazarcen nan nashi abun ya kamata ko ba komi shi da yake da makwabtaka da nijar eh, kuma ya shaida abin da aka yi kuma a lokacin nan mun san matsayin shi bai yarda ba da abin da president tanja ya yi yunkuri ya yi bai kamata ba a ce shekara uku bayan haka shi ya zo ya ce yana son abun alhali ko shi ya mahi tanja daɗaya a karagar mulki to ka san ɗan adam haka ne yake laihi tudu ne eh, baka ganin naka Eh, sai na wani kace gani yanzu haka kasashe kamar benin da sauran kasashen demokradiyyar congo da makamantan suna kan wannan mataki ta yiwuwar sauya wannan kundin tsarin mulki nasu domin zarcewa akan mulki abin da ya faru a burkina faso ya kamata ya kasance musu babban darasi kenan wallahi eh, in suna tunani kuma suna nazari ya kamata ya kasance darasi babban darasi tunda ko shi ma president blaise compaore a yi abin da ya na ranar talata ya isa shi ya sa shi ya janye wannan niyan nan tashi